الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبتع الله الصلاة يتشي بعامين شوي ونوج على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيكاتين زباتي من كراتين لتافيا من أصول min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a ko daga littafin min usuli aqidati ahli sunnati wal jama'a ko ya Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan ga al-firqatu najiya ahli sunnati wal jama'a ga al-firqatu najiya jama'a na jagangwanin ahli sunnati wal jama'a aga ga al-firqatu najiya wale ga daga hadisiyan افترقت اليهود على 71 فرقة يهودي على 71 وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة نصارى جوتهم أقن دا 72 وستفترق هذه المعلومة أنهم أقن دا 73 فرقة 73 كلها في النار قاتل فينا إلا وعيدا سيد نكيتي nga mai mana ale liyo mu asa yana mai sauri ta ci wani wale na ga kullu afin da na unji yana jini fiji ga bata aje kafiriya na ma ga kullu afin da na wasu lagar dole bata a da na tosuwa wale sakwa a samun da zanuwa ci wani ma ji ci a zaba ina la la yan firan shi ka bai furu na zalika liman ya sha ya e wani ma ke ga kullu afin da na ke lauga ga dana a ke zumbi a yana hmm, zanuwa ci ga dana a gaji ke a ko ji ganya ko e wa ne ga wa idi ayo nga ba so ko uja azaba nga di ba so ko mo ji kiya mu hmm. fa gangani da yayi wallahu ala saboda to ya to jirin nima nga kana almuslimuna la ahdi rasulillah ga musulmi ja sai zamani to ce to ce annabi sallallahu alaihi wasallam ummatan wahida aluman nike ce kama qala ta'ala na ga inna hadhihi ummatukum ummatan wa'ida lele al'umma yana nan al'umma ni niwo ko hmm. wa ana rabbukum fa'budun magana ceci ne ya buje jibuta mi ceci wa kam hawala yahudu zuguki wuki yahudi ji kokari wal munafiquna ganin ba munafiki ji tafriqal muslimin ga ala muslimin ja ga ala ahadi rasulullah zamani ya ce, su ta alaihi sallallahu alaihi wasallam falam yastatiu ma yaja fa qala al munafiquna munafiki qala al munafiquna munafiki ga la tunfiqu ala man inda rasulillah e ga wudukiya de zeji ta ce, su ce wannan hatta yanfaddu ko harin kakuni bi ga aga gani biyu faradallahu alaihim bi qawli sokoci ya shi jin jiradiya daga wunci na jigan walla khazainu samawati wal ard taska dukiyar sama da ke su ko wuyan da gwasa ko walakin al munafiqina la yafqahuna ma munafiki ji gani ga wunci munafiki ne le mole munafiki ji a sha ele ga wanda ne yana ga tazanu ci shi a shiga gangani bi addini na in the name of latin fukuwa lamani inda rasulillah daga dukiya ɗaya zai yi ji tayan tuciyar cece ma ma ga ɗiya gani da tuciyar cece su kuma jiki a wuɗiya. ɗaya ɗaya kibo a daga ce da gangani bi a na ma wale munafiki sai ji kokari yiri na shi munafiki shi addini musulunci gai da zuma wani fiye mafiya musulunci gai ladi nasara ana fiye wawo shi وحاول اليهود تفريق المسلمين يهودي aji kokari gala musulmi jagan warki dadihim amma la'ajin alajiri da an dinihim ta dini aluwa ko ta dini aluwa wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi jama'an bace ya ga min ya alkitabi jo ga aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar ya gaji ya imani ji gangani da yana cibiya zai ja imani ji ne gidi wafuru cabai gidi wafuru akhirahu lozu maga daganci zukun kami lozu ne lashe gaji ya kai ya ji kafirci la'allahun yarji'un ebe a tso aje ba shi ngon yoga yahudi shi deli tafi ya taura a ce gagan a dayi ma ni jibi a nabi lashi ko laji ganewa ebo lozu ngabi a shi a gaskiya ya a muhammadu na ma gaskiya a ni a ma imani gangani juyin wale kan wuce a ga abu a ga yahudi ba littafi yahudi ma masana fita can abu ne a to mani littafi na fi muhammadu na ga yi gaskiya yi a ga mitu da ba mana dai a azu ne yadda ta agu mana hajjia ne ebo za yi dija za nuna ce alami ci a abu na da mini strategy na yahudi sai yi ga alagan musulmi jina lakin lakin alkhutto talamtanja amma an ga wale plan iri na naunje nasara da an Allah ka shafa ha wa fadaha da kuɓe to na asiri maji faruwa ha walu marratan saniya fa aka zu al-ansara ma jara bainahum min adawati wa hurubin qabla al-islam wa yahudi ke ji kokari dare fa aka zu zaki al-ansara a sai fa ansar madina ci a sai fa tuba a sai gagajiya ya ma jara bainahum min adawatin ya adawa ne ji faruwa tsakanin abu wa urubin be kuji qabla al-islam kabi musulunci nan ausu bi khazraji kabila guba ne fi madina ci fe gugoji kabi musulunci na gukun ga dari ko amma musulunci bai bai gani na zuwa ne a sanar ce benin ta ne da yaji ta a shi ya gani a kai ya boy feji rayuwa lo gani feji addini ke ba gani so yahudi fe wa ga Allah dawa ba ko ta dike alawa sale e ba ru sale le gabire gire wa ma taqawalu bihi min ash'aril hijaa gan da na jafe ga zamani na jafe hukunci a cife a koni na fe la ta ko li fe la joji mutunci fe ni ona a fe ya ni wuce gan fi ma bainahu fa kashafa Allah khutatahum bi qawli fulanirin na na na so ko fe dutici so ko fe jin bayani sarariyo ya ba su gula tun ga ya ayyuhallazina amanu ya ne ja imani jina in to zuyu fariqan min allazina utul kitaba ya ga mutu jama'an da shi mini ya da ya lalita ta da ana fa yaruddukum ba da kun kafirin a ga zuwa zu daga ya imani bai da leji kafirci ya ne shi bai da ya ji imani da nabi ba ila kauli ta'ala yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh wale ga to su masu fún wà lé gan fúláwọ́tì yahudi wága àjọ àmọ́ wọn fi kí a wọn fèèrè nga mala ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ e náà lá mùsùlùmí yẹ nínà sai milatun musulunci amma a diga shi zanen zane fi kenci zane fi kanuri zane fi fulani zane ji fari balaribe wuyoyi zane ji fari bi kaza zane ji fari bi kaza ba ta ga jiki ba ta ga ga kere-kere amena leje laije ni na ikiyo musulunci da gwala sun gaskiye da gwabda milatu ba wuya na biyu muhammadu sallallahu alaihi wa ga mala ce ce a ga na biyu da kawo ga dukiya na fiji bata na wu ebo wale gba wadoji a wadoji a masu kudi gba la wadoji nga mala na gu ko ga zo to hunaini zo na sallallahu alaihi wasallam sai ga hansa ce ga alama jidukum dullalan

Waje annabi ilal ansari alayhi sallallahu alaihi wasallam madina ci kenan ko fa wa'azahum alayhi ci jawazi wa zakarahum bi ni'matil islam wa zakarahum islam anabi ma patu ba wuce tuye yayin ni mai musulunci washte ma'ihim bihi ba'da al-furqa da abia gudan wajibana a gangirgire ne fa tasafahu ko a cewa ya ji sallama wata anaku a cewa shi ba za wakati lo tafsiri ibn kasir asbabu da asbabu nuzuli al wahidi mufil an ganne shi be wa ba ko wa fashalat khutatu al yahud plan na ne yahudi fe na wanda kiyo wa fail wa baqiya al muslimuna ummatan wahida muslimin mai adabu al ummani ko wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida alume na aluman Ta niyo ta'awunu 'ala al-birri wat-taqwa asunga e lutu kirki e ma sunga lutu de dema wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd mu'mini ba yi mu'mina in zagi wali da jayo e di foro batu kila me kan gwayan e tun de wala tanazu wa tafshalu wa tazabarihukum e ga di ne zawu e sai gimi e bo nasara e ke be daudama wallahu ta'ala marahun bil ijtimai alal haqqi ce ciji musulmi foro ayinni ta ce gaskiyo wana hawum an liktilafi wa tafarruqi so ko make ka na ga na ga da cin liba amma ga ga kirkire nan kala ta'ala wala ta kunu takunu kallazina tafarraqu e ga sa da je ya ga kirkire nan wa talafa ta da cin liba bi da shi min ba di ma a jahumul bayyinatu bayanan gaskiya da bayawu ci ci filiyo nan wọ́n ọmọ àlẹ́ gẹ̀ bídíà wọn gan zàṣe gan ẹtún ẹgbọ̀n wọn gan zàṣe gan ṣubú àtù wọn gan zàṣe gan jáìlìtì wọn gan zàṣe gan ẹzù wọ́n gan ngaládé tabbaci yẹn gan wuce mọ wọn kí ọ wọn gan zàṣe gan àmọ́ ẹ̀nà ìlànà ìṣeṣe nínú musulunci gangani da sunne wọ́n lájà àjẹgà alùsùnnẹ́tì wal jama'a. Hmm. ko gani ko amma ya da nuna ke luwa ya ji kuno ku ji fitace yabo shaitan ga agane na ya da kulu jannata nan mamu wai wagan wala da tabbaci ya ga wuce wa mai a ta ya ciwo a she ga wuce ji gaskiya shen da ba galoyi in ji akun fasa kun bi na bayin farta bayyanu ko a gaskiya ta yawai. amma wajen ni a gwa gaskiya wa tuye gba sun gwa wa made dalilin doruwa ko a shaka ko shi ba nuna ta rubewa shi ba nuna rubewa ya wata tuye gba sun gwa an gole yadda ga yadda kiyo yadda ga yadda wa ma ta faraka lazi na otul kitaba illa yin ba da ma jawo mulinu bagiyan bainahu e eh, ga je wando shi mun jibu addini ba mai bu kabilanci ko ebo ewo ko ebo endo cho fone wo wuci bedan bua na ko da sanar zuwa ne a raji kiyo a gagin gala da al'ubbu fillahi wal da fillahi nole shan leba mu aje ikhtilafu ta na wuya mai da ikhtilafu ta bad abin ga wa talafu ko ikhtilafu ta na no problem sai gayan yin sallah yi doku ko sai ga yatan ya doku ga salatu ibrahimi ya doku ga na je laba biyan duwal istifta sai ga duwal istifta a jikin udoku ko ji matsala ni mana matsala e ya shi ta duro mahidacin wuce gan ya sai ji a dabe da jikwai gagan ƙirƙiriya yau ji gane ku kala ta ala? sai na tuna ga wata sun nubi abdullahi jami'a wa sabbin sai ci benin wala ta farra ku ya magan ƙirƙiri min yawa kar shara Allah subhanahu alisti ma fi a dayin ibadati sai tula bai da shari'a ga musulmi ya lagun a ce ibada ke ba fi salati da sallah sallah ne yi sallah gani warka'u raki ne bai ga gaggirgiri mu wasu ya mu biya zuyi faman shaida min kuma shara fali ya mu zanna ga dabu a ne nun ga bihu zu ya lalabi na amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba lalabi na min kablikun la'allakun tattakun a shawa le azun na zani buye ila jikiya yan wazu ya wazu wabe jama'i wal hajji biya zakamai jin ajiyo zakamai jikiyo zakamai jin ajiyo kashi zainin guje jin aji no sai e bugu wale ga shai ba kato jihadi wanda zainin guje ji jihadi a jihadi dai ya kuto zainin guje jiwa aliba mu jinatu ya katalu ni wara'i zakamai jiwo kashi ma bai ka'ida bai shiruti bai mawaluji bai ndori mm. gbẹ̀tọ̀ yóò sì ní ẹgbẹ̀ ṣíṣí àbẹ́gbẹ̀ ẹgbẹ̀ tí ó jì lìmẹ̀ mọ́sá tí fún ẹ̀yà gan rẹ̀ láṣì ọjíká ní ọkọ́ ọmọdún amir ní mss kó amir yẹn utf yìí kó lájíká rẹ̀ ngọ́ngá yìí ngọ́ngá kọmọdántì ẹkùn kó ẹgbẹ́gbẹ́ bisimila ngá bisimila hayyalar

khabaran ma'anahu alaihi sallallahu alaihi wasallam maju ya labari na manuyi alhasalin alal ijtimai a ya zaji kodari alagu hmm. ko ta ce gaskiya? amma yi ni wannan yi ani tafarruki ani manau ne da ga ga kirkire nan fa kana yukbiru bi hudusi tafarrukin fi hadhihi al-umma ani maju ya labari ga alumma na da ga kirkire kama a sala lili umami qabla kem no ji faru aluma ne be ka nuna hay su qala annabi ya ka kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa innahu may ya'ish minkum fa sayara khilafan kasira an ga jira wa lubami ne bona wa da bai sarawi fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ya ga su sunne ne ya sunna al-khulafa ar-rashidun ji al-mahdiyina min ba'di ne ta ce ba wace da zumun bonin

waga gaskiya dana ma waga eh waga mutu gaskiya na ba na a gautu sun na ri kaza ne da bugan wuya a jiki a yan wuya a ke jan dole akwai lamari hmm. fastakin kama umirta وقال النبي صلى الله عليه وسلم يفترى كشف يهود على إذا وسبين فرقة يهودي شاقة كنجة 71 وافترى كشف النصارى على سنتين وسبين فرقة نصارى جمال دا كنجة كنجة ريري 72 وستفترق هذه الأمة لما نمقاقا على 73 فرقة دا كنجة 73 كلها في نار باتو في نار الله وإلا سينيكيتي قلنا يغمني يا عزيز يا شو يا رسول يا تتين kala a nabi man kana ala misli ma ana alai liyoma wa sahabi nga zani ga ta ci do shi ne mi ta ci go ne mi bi sahabi mi ji no imamu to abu dawuda to ibnu maja to imamu ahmad ibnu hanbal ba ta la hadisin nabi wale ga ke ga babon no dono to dai le ba bi asma sifat da yago zane zane mushabbiha zane mu'attila zane mu'tazila zane ash'ariyu ko zane jami'u ba ta ba da asman sifatin e ci gabo ya e sabi a nabi jobi alul baiti zane nawasibu ko zane rafida e ci ya suluko daga zubi zan gan. zane tijaniya zane kadiriya zane hallutiya zane sanusiya zane kanzan zane kanzan zane tarike maulawiya zane jama'a tabligi ko zane tariƙe sarudiya ƙunjata hmm. etiyan alulbeti jorto kawai yi zane ki agin ƙere-ƙere ne zane rafiba zane zaidiya zane hadawiya zane jarudiya zane makarima zane buhara zane husiya zane yi humainiya zane kan zane kan ushi nan e ce mi lafiya bai shi cijo zane je zila? zane khariji yi e ce matsalai imani a ɗanɗarɗare zane yi ko? zane kiyo zane a? zane jami'a na ga alimaru ya almaru fatu na zane mai kullabiya ji kishi na ɓatan a kishi na ɓatan gigan ƙere-ƙere ga ta ƙayan kato zamanin neman zuwa hanyar shi na iriya rafi ba shi jiyan ko jama'a tablighi je jiya iwalil muslimin bi branchi sa sai jiki mu a suke jiya ne mu madarisu aqlaniya shi na je lamitu ankali da philosophy jina ya jiki mu a suke jiya mu ba ta zando bi da mu ga musulunci ne yata mu melotiyo wale yiri ne ba ta

wa kadi wa ka ma akbara bihi sallallahu alaihi wasallam ngaina annabi labari tubu na ji faruwa fatafarraqatil ummatu fi awakhir asr as-sahabati aluma annabi ta dukire kire karshen zamanin sahabeji walakin na hada tafarruq lam yu'assir kaseeran fi kiyan al-umma amma ji kire kire wuce ga zamanin wuce un la mi un je tasiri ya nibu aluma musulmi tilata asirin kuruni almufaddala tura zamani ya karni da fa'ila gana karni ya mafari fiye ba ci tuyen ta ci khairun nasu karni sun mallazi na iluna hun sun mallazi na iluna hun ko dai dai alkhairu gane karni ya kan ji zai jami'a kan ganci zai ji amintuwa nan allaci asna alaiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawli khairukum qawli ne sun mallazi na iluna hun sun mallazi na iluna hun alegan na beda sahih bukhari ko to muslim to tirmidhi to an-nasai to to al-imam abu dauda wa qala ar-rawi dan rawi hadis na galla adiri azkara ba da karne karne ne aw salasa niya ko zuwa karnu annabi zugu go ko zuguta wa zalika li wafrati al-ulama an gangole yan la zamani wuci ga akidan sab'i ya tsamin Abdullahi Sabai shi zamani wuce shi nga rafida a jiki nga akida shi a jiki wuce mm. shi zamani wuce nga akida a wari jiki wuce shi ko zamani wuce nga akida kadari a jiki wuce shi zamani wuce bema waga shi bacin le critically wato akida aliti za su jikiyo wuce hmm. mito bal a sato akida an nasubu hmm. yana wasu buji waga shi ne ile bayani wale gan ne ne ba ta tsamina wanda ya tasa yin ga mai jijigi jigi na wabi yana lana ni wa furatil ulama min al muhaddisina ibn man shi fi wadan guru min man ya hadisu jo wal mufassirin bi man tafsiri shi wal fuka bi man fiki wuji bi ma fi ulama tabi'ina wa atba'i na ta tabu man ya tabu na jitu na fi bo. wala immat al arba to ai maguni ne abu a fa to maliku to shafi to ahmad lami zuwa gan mai gima kan ta aji bukhari muslim abu dawuda tirmidhi ibn Majah, abu zur'at razi abu hatim razi muhammad ibn wara ba da naji hasan al-basriji wani munko munko munko munko munko ji a fibo wani kowace daulatin islam fi tilkal kurun da ya kagwe daular musulunci zamanin wuce zamani na sabi gugazon zamanin daular banu umayya ko har bito cabai daula banu labbasu shi fakarat lifirka a fakarat lifirka al-mukhalifa tajidu al radiya bil hujjatul quwa wale ga zai jale ba wuya bi muhammad bana ajande ga man ne je ya na dana hmm. Kashi, ko zane je ya mutazar zane jiraji ya jami'ar zane jiraji ya kaza zane jiraji ya kaza ko zane je ji kashfu ya ba kilo a je bugu wa leguni kiya inda ta sirari ta zana gona daula muke dan nabi a zamu ci ji hukunci na ja da bunu dirhami su ko ja bunu safwani ko hmm. gailanu gailanu alqadari kan wuji jina a wato ji ladabi da zane be ganwa dingalo loki be ma maliki kai fastawa imam maliki ji ko kai ujib mu ni gana ji ana wa zu majali sun bu no mm. le ko e bo e ru ci yo be ni wa ki jo e de de unde kiya unde ga sheba mm. wa ba'da inqida asrul qurun al mufaddala ga kakun na ma'usur a kuro ne da falar ganin gwagon zanen iktaratar musulmi na bi ghairihi musulmi da shi ke ba bai zanuwa na yi musulmi sha ne mina sabi diyana til mukhalifa mini zai je dari na jale musulunci ba ne ane da shi ke ba bai hindu ku ji ane da shi ke ba bai buziya ji ane da shi ke ba bai indonesia ji ane da shi ke ba bai kazan ji wa uribat ulumu alil milal al-kafira littafiyan zai ya kafin wuce suku a cushe da larabci a cikushe jiye musu na ce ba wata kaza mulukul islam ba da libitanati min alil kufur wa dalal sashiyan mulki diciyar musulmi masu kun a cike da wa shawara cin da ci bai saka tilin da ciji na yi to musulmi ja na cikin ya to shawara shi mini zai ji kafirin da ci ma gina fasara minhum alwuzara har tu babu na sashi zane shi gina a cikin yagbin da su ku sashi ya je minista shi wal mustasharuna sashi ya shiga advisor ya mulki ji ciwo fastar da khilafu can da ba na da tafi musulmi ta da tsanani wa ta'addadat li firaku wa nihalu firaku ta je kirkirganci milai ta je yiri yiri wa nihali ta je yiri yiri wata jama'atil mazahibul batila maza ba ne ya ciye nuna kiya tifi a gun. wala ya zalu zalika mustamirran illa waqti naza wa ila ma sha Allah yayin wucin ku kiya ba wudabu har da zamanin na da lokacin su kwai kwayin ganci ne wale wa gaci shi lamarin ne libani zamani ma mamur na ambali shi sai na ahmad ibn abi du'ati ji a sai ga fi mulki ji cikin haktu babu ne tsaidi ya halkul qur'an gonin etu gugan na su kwanci ci feji amfani wa mulki kan su ci fe spray da idea ya halukul qur'an a kida jami'a bai mutansu lafi har babu ne za suna za nuna ci ga na ki a ga bawa logo wa lu musulaci ya bawa duje salayin da ahmad a ga ahmad kicin ibn hanbal kashi ibn abidu du'at ga ibn abidu du'at kila wani suna ya bani kabele wuya bai ga wuyi ya ga yan alkuranu kalamu la ga makhluku ne da ga uzu kula fa wuta bayna mi yide fata fi ba sai ne daga kalkul qur'ani har be zamani sune yi ga biyo har be zamani mutawakkili mutawakkili ga beji mutaliyan mihina gancin amma wace wasu kudu kuko ya zanu ce jan zaba. ahmad ibn nasir shi a ajo towu ẹjí makanta imamu shafi yi fi wani sha'aji wanda a fi prison nanu ba ta kijin akida sapa na jezumatiyan mulki dici na nga dikiyo nga mai irin wucin ọgá lo iran wakile na mulki dici na je rafi da nan aji biya lo suna ji a ci zuwa zuwa zuwa zuwa a ci force da ikama ta ku fira su don da shi an cewa yau gaji mamaki ɗaya eh, irin wuce maji kai rake mu da kinkin shi kakai ta yi wuce bo ba ti bi da ti fon da shi da nani a giyar ta zai a giyar ta zai ta ciyar gaskiya wani ya kafin ya abu don sha Allah yi boro ya ga continue wallawa alamu bisawab wa ilaihi almarji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu